وسيق الذين كفروا الى جهنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل من منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين ملائكوه suka koro waɗanda suka kafirce wa Allah zuwa wutar jahannama jama'a da yawa a cikin ƙasƙanci har sai idan sun zo jahannama sai mala'iku masu gadin su su buɗe musu ƙofofinta su tare su da wulaƙantawa su ce masu manzanni daga jinsin ku ba su zo muku bane suna karanta muku ayoyin ubangijin ku waɗanda aka saukar masu suna tsoratar da ku haɗuwa da ranar alkiyama ba saboda abin da yake cikin ranar na azaba mai tsanani sai waɗanda suka yi kafirci su ce suna masu tabbatar da hakan gaskiya ne duk abin da kuka faɗa ya faru sai dai kawai azaba ta tabbata ga kafirai mu kuma mun kasance daga cikin kafirai